This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo hertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da kuma niya. Kuna iya kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na safiyar Juma'a 4 ga watan Satumbar shekara ta 2015 sannan kuma ina tare da abokin aiki Ibrahim Kalmasi Garba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu ga yadda duniyar ta waye gari. Yaron nan ɗan gudun hijira Yaron nan ɗan gudun hijira daga ƙasar Siriya wanda aka tsinci gawarsa a wata gabar ƙasar Turkiya an bayyana shi da suna Ailan Kurdi jiya Alhamis. Batun yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka cimma da Iran kan shirin nukiliya shine zai mamaye harkokin majalisar tarayyar Amurka bayan da 'yan majalisar suka dawo daga hutun wata guda mako mai zuwa. Sannan jiya Alhamis wani alkalin kotun tarayya a Amurka ya ba da umarnin a jefa wata akawun karamar hukuma a kurkuku saboda ta ki baiwa 'yan luwaɗi satifiket ɗin aure duk wada umarnin kotun olin Amurka. To za a ji duka a cikin cikakkun labaran. Shin wace rawa 'yan sanda a Najeriya ko kuma tare da 'yan jaridu suke takawa a tsaron ƙasa? a duk inda aka samu rigima idan kan lura za ga mutane na gari suna gudu su tsira amma ɗan sanda da ɗan jarida su kuma gudu suke su je wurin da rigimar take faruwa to saura kuma da mai bayan kwana ɗari na sabuwar gwamnatin jihar filato To da fatan za mana afuwa akwai shirin lafiya uwar jiki amma duk sai bayan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Yaron nan ɗan gudun hijira daga ƙasar Siriya mai shekaru uku da haihuwa wanda aka tsinci gawarsa a wata gabar ƙasar Turkiyya, bayan da jirgin ruwan da ke ɗauki da su ya tuntsire an bayyana shi da suna Ailan Kurdi jiya Alhamis. hoto mai ban matuƙar juyayi na island saye da jar rigar t-shirt da takalmin canvas kwance cikin kumfar ruwa shi aka fi bugawa a shafukan farko na jaridu da kuma kafafen sada zumunci a faɗin duniya wanda ya sa yaron ya zama abin kwatance na irin taɓarɓarewar da al'amarin 'yan gudun hijirar da yakin siriya ya haddasa ya yi Island da ɗan uwansa ɗan shekaru biyar da haihuwa da mahaifiyarsu sun fito ne daga Kobani suna daga cikin 'yan siriya sha biyu da ruwa ya ci bayan da jirgin ruwan da ke ɗauke da su ya nitse bayan da ya baro turkiya zuwa tsibirin kos na ƙasar girka mahaifin ailan ya tsira da ransa da ƙyar yake ɗan magana yayin da ya ta bayyana wasu ƙarin hotunan ɗansa jiya alhamis inda yaron ke cikin anashuwa yana murmushi zagaye da wasu kayan wasa ya gaya ma 'yan jarida cewa fatansa duk ya dusashe dubun dubatin 'yan gudun hijira daga siriya da afghanistan da iraki sun yi ta ɗaukar kasada mai tsanani tun daga watan janairu don isa ƙasashen turai a ƙoƙarinsu na guje ma yaƙe-yaƙe da fatara zuwa rayuwa mafi falala a ƙasashen girka da italiya ne aka sarin baƙin hauren kan fara yada zango bayan tafiya mai cike da haɗari na ƙetare tekun mediterranean ko bahar al'abyad to amma da damansu ba su ma samun wato mafakar bayan sun isa turan 'yan sandan ƙasar hungary sun yi tafafatawa da ɗaruruwan 'yan gudun hijira waɗanda suka yi ta ficewa daga cikin wani jirgin ƙasa da ke kan hanyarsa ta zuwa australia jiya alhamis akasarinsu sun ce ba su so a jibge su a wani sansanin 'yan gudun hijira wasu su ma sun yi ta dira ƙasa suna ta kwanciya kan hanyar dogon yayin da wasu kuma ke ta tserewa shugabannin faransa da jamus da italiya sun faɗi jiya alhamis cewa dole ne ƙasashen turai su rarraba ma kansu 'yan gudun hijirar Batun yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma da Iran kan shirinta na nukiliya shine zai mamaye harkokin majalisar tarayyar Amurka bayan da 'yan majalisar za su dawo hutu daga wata ɗaya da suka je a mako mai zuwa. inda a nan ne za su shiga abin da ga dukan alamu zai zama cike da takaddama wato muhawara kan yarjejeniyar nan mai ɗimbin tasiri kan tsaron amurka da ma duniya baki ɗaya shugaba barack obama ya samu isasshen goyon bayan da yake bukata daga 'yan democrat saboda kare yarjejeniyar ta wajen yin gaban kai muddin majalisar wadda ke da rinjayen 'yan republican ta ki amincewa da yarjejeniyar to amma hakan bai isa hana duk wani kudurin kin amincewa ga kaiwa kan teburinsa ba tun bayan da aka bayyana abin da yarjejeniyar ta kunsa ne dai shugabannin majalisar dattawa da ta wakilai suka sha alwashin dakile ta ta wajen amfani da wata dokar da aka kafa a farkon wannan shekarar wacce ta baiwa 'yan majalisar ikon nazari da kuma kada kuri'a kan yarjejeniyar ta nukiliya za mu yi duk abin da muke iya yi mu dakile ta a cewar kakakin majalisar wakilai john bena ina ganin zai yi wuya a iya gamsar da mutane su amince da ita a cewar shugaban masu rinjaye mitch mcnell a hirarsa da kafar yada labarai ta fox news a ranar lahadi jiya alhamis wani alkalin kotun tarayyar amurka da ke jihar kentucky ya ba da umarni a jefa wata akawun karamar hukuma a gidan yari saboda laifin raina kotu bayan da ta yi watsi da umarnin kotun na ta baiwa 'yan luwaɗi satifiket ɗin aure akawun ta karamar hukumar rowan mai suna kim davis ta yi watsi da umarnin kotun kolin amurka na cewa ta rattaba hannu kan satifiket ɗin auren ta ce hakan ya saba ma addininta. davis wacce ta yi ta zubar da hawaye yayin da take ma alkalin wato take ce ma alkalin dokokin allah na da'a sun saba ma wannan aikin babu yadda za ka keɓu daga abin da ke zuciyarka da ruhinka to amma alkali david bonin ya ce bai da wani zaɓin da ya wuce jefa ta kurkuku saboda ko da ma ya ci ta tara ba za ta canza ra'ayinta ba alkalin ya ce za a fitar da davis daga kurkuku ne kaɗai idan ta amince ta rattaba hannu kan lasisin auren 'yan luwaɗin a halin da ake ciki kuma biyar daga cikin mataimakanta shida sun ce za su bi umarnin alkalin na bayar da satifiket ɗin auren 'yan luwaɗi yayin da davis ke can gidan yari ko kuma su masu fuskanci ɗaurin mutum guda ne kaɗai cikin ƙananan magatakardan wato ɗanta davis ya ce shi ma ba zai bayar da takardar shaidar ba fadar shugaban amurka ta white house ta goyi bayan alkali bonin akwai tsarin doka kuma al'adar bin tsarin doka ginshiki ne ga mu a cewar mai magana da yawon fadar white house josh arnes labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani alkali a Guatemala ya ba da umarnin ci gaba da tsare tsohon shugaba Otto Perez yayin da kotu ke nazarin ko ya dace ta mai shari'a kan zarge-zargen almundahana. Shugaba Perez Molina ya yi murabus jiya Alhamis sa'o'i bayan da 'yan majalisar dokoki suka tuɓe masa rigar kariya daga tuhumar da ake yi masa akan wata taɓargaza da ake walakabi da The Line. saboda daukar tattaunawar ta wayar tarho da aka yi a ɓoye da ke nuna cewa shugaban ya aikata taɓargazar perez ya rubuta a takarda jiya ya ajiye aikinsa cewa sai bayan ya gama maganar da ta shafe shi ɗin domin kuwa baya shakka a kan kansa To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington. An yi taron da ya shafi tsaro da masu ruwa da tsaki da kuma rundunar 'yan sanda wanda su suka shirya shi. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano ya aiko mana da wannan rahoto. Taron wadda ya gudana bisa jagorancin tsohon babban sifetan 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Kwamasi ya sami mahalarta daga jihohin Kano, Jigawa da Katsina waɗanda suka haɗa da manyan jami'an 'yan sanda da sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma da lauyoyi da ƙwararru kan harkokin tsaro da zamantakewar jama'a da 'yan jarida da malaman addini da 'yan siyasa da sauran masu ruwa da tsaki a cikin al'umma. Mashahuran malamai da masana ne daga jami'o'i da cibiyoyin bincike daban-daban na ƙasar nan suka gabatar da makaloli akan fannoni da dama. masu nasaba da zaman lafiya da tsaron ƙasa waɗanda suka haɗa da alaƙar kafofin labaru da sha'anin tsaro da dangantakar rashawa da tsaron al'umma da tasirin tazomar Boko Haram da ta tsagirin Niger Delta akan wanzuwar zaman lafiya da tsaron Najeriya. sa Mamman Lawan Yusufari da ke zaman shugaban tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero a nan Kano shine ya jagoranci kwamitin da ya wallafa jawabin bayan taron. An yi la'akari da cewa bangaren aikin jarida na da muhimmiyar rawa da zai taka wajen wajen taimakawa a samu tsaro a ƙasa a duk inda aka samu rigima idan ka lura za ka ga mutane na gari suna gudu daga gurin su buya su tsira amma ɗan sanda da ɗan jarida su kuma gudu suke su je wurin da rigimar take faruwa shi dan sanda zai je shi domin ya ba da kariya ya maganin abin ɗan jarida kuma zai je domin ya ɗauko labari yanzu abin da ke faruwa ana samun matsala za ga 'yan jarida suna samun musgunawa daga bangaren gwamnati wani lokaci kaga ana tsare dan jarida to yana da kyau su yi aiki hannu da hannu su yi aiki tare domin a tabbatar da tsaro a ƙasa a samu ci gaba dan sanda na farin kaya yana da rawar da zai taka sosai domin shawo kan matsalolin na tsaro da ake da su an yi tibaki cewa su masu zuwa su tada tsaunin tsayen nan 'yan ta'adda kafin su yi ta'addanci fa sai sun yi nazari sosai za su duba inda za su kai hari za su duba yanayin wurin yaushe ne mutane suke taruwa yaushe ne babu mutane ya tsaron wurin yake ta ina za su shigo masa in sun aikata ta ina za su fita gwamnati ma dole ta tsayin daka ta ga cewa ta yi sa ma'aikatanta masu eh, horo sosai akan aiki da kwakwalwa wato intelligence su zo su ma su yi aiki da kwakwalwa sama da yadda 'yan ta'adda suke yi mukaddishin Sifatan 'yan sanda na Najeriya mai kula da shiya ta ɗaya ya ji tambarin Muhammad Yabo wanda ya jagoranci shiryawa kuma ya wakilci shugaban 'yan sandan Najeriya Mr. Solomon Aresi. Idan gwamnati tana da sha'awa tana da niyya baya da za a yi a ce abin ya zama kamar yadda yake jiya yau dole a samu canji tun da ke gwamnati ita kanta ta zo da wannan manufa ta canji. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To mutanen jihar Filato sun bayyana bukatar da suke da ita kuma suke son gani a jihar tasu bayan cikar sabuwar gwamnatin jihar kwanaki 100 a kargar mulki. Ga wakilarmu Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoto daga Jos. Yayin da gwamnatin APC a jihar Filato ke cika kwanaki ɗari ƙarƙashin shugabancin gwamna Simon Bakwalalon, al'ummar jihar na kan bayyana ra'ayoyinsu kan nasarori da gwamnati ta samu da kuma shawarwari kan abin da jama'ar ke buƙatar ganin gwamnatin ta ba fifiko. A cewar wani ɗan jarida Shabul Mazadu. Gaskiya akwai abubuwa da yawa masaloli da yawa da gwamnatin da ta tafi ta bari a baya. Abin da yake kasa shine an bar salaries na wata shida ba biya ba tun shekaru takwas yara suna gama jami'a ba aiki ga hanyoyi wanda aka fara cikin gari ba gama ba komai ya faffashe ga rikici-rikicin da ke tsakanin fulani kuma da su birom a barkin ladi da riyom to gwamnatin nan da ta zo shi gwamnan ya yi kokari ya yi zama da fulani ya zama da birom ya ga da zai sasanta wannan damuwa har ya sitin kwamiti ya yi kokari ya biya waɗansu basusuwan salaris da zai iya tada kamfanonin da su riga sun mutu a plateau domin kamfanonin su fara ba. ma'aikata kuma ta wannan kamfanonin duk harajin da zai dinga samu wanda suke fito guda hudu hudu haka zai dan taimake shi tattalin arzikin plateau ta tashi domin in ba dan rage yawan ma'aikatan da suna ta yawo a hanya ba sace sacen shanukan nan zai ci gaba sace sacen akuyoyi a unguwa zai ci gaba shi ma wani tsohon mai ba gwamnati shawara kan harkar tsaro a cikin Jos Alhaji Lawal Baba ya ce na farko dawo da zaman lafiya wanda da ba dama ka shiga wani guri musamman idan kai ba kabilar wannan gurin bane kuma ko ba addinin da yake wannan yankin bane abu na biyu kuma kullum ya je waje baya nuna cewar wannan jam'iyya kaza ne da wannan yankin a abin da ya dame shi plateau state don haka yake ɗauko wannan ya ɗauko wancan a cikin kwana ɗari nan ba tare da bambance-bambance ba abu na kuma uku da na gani ka na zaga na ga harkar kwalta ɗin nan hanyoyi kenan da ake gyare-gyare ya kiyaye da 'yan gulma sannan maganin ilimi a plateau ya lalace ya sa ido a akan primary school ya saka kwamiti yadda yake ta saka kwamiti mu kuma ko da yaushe shirin bashi haɗin kai don a ci gaba da jihar plateau a zantawata da gwamnan kwanakin baya ya shaida min cewa manyan batutuwan da zai ba fifiko kai su ne dawo da zaman lafiya da yin tafiya tare da kowa. Abubuwan da muka gaya wa jama'a a lokacin da muke zuwa neman zaɓe a wajen su maganin zaman lafiya a plateau da kuma abubuwan rayuwa wanda za a daga jama'a za a daga harkan makarantu mu a gwamnatin apc ana maganan corruption wato a hausance cin hanci saboda haka za mu nomi inda za a tattaushe irin wa'annan abubuwan mu a gwamnatinmu ana neman adalci adalci ma kowane kabila don abin da zai kawo mana haɗin kai mu zo tare banda haka ai mun riga mun sa a kasa mun ce kowane kabila za ta samu shiga a wannan gwamnati. To sai dai duk da nasarorin da gwamnatin ta samu jama'a na fatar ganin gwamnatin tarayya ta duba irin kashe-kashen jama'a da sace-sacen shanu da barnata gonaki da ake yi a sassa daban-daban na jihar ta Filato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Jumai Ali. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin akwai duwatsu ne a cikin mafitsara? Nan ba da jimawa ba kuma gano cewa mutum ya kamu da sankaran mafitsara zai yi sauƙi, kuma ba kuskure, domin kannuka ne za su gane irin sankaran da mutum ya kamu da shi. za ku ji yadda za a amfani da karnuka wajen gane irin sankaran da mutum ya kamu da shi kafin ku ji ko akwai duwatsu a cikin mafitsara. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shari'a. Galibi akan horar da karnuka taimakon wanda ke da wata nankasa kamar makaho da dai sauransu. Haka kuma akan horar da karnuka sun suno abubuwa kamar ƙanshin jikin mutum ko yaro domin gane inda yake idan ya ɓace, ko kuma amfani da karnuka suna sunsuno ko mutum yana ɗauke da miyagun ƙwayoyi masu gusar da hankali. To an kusa fara amfani da karnuka wajen ceton rai. abin mamaki aka ce baya karewa a duniya. Masana sun yadda akan cewa gwajin da ake amfani da shi yanzu na gano ko mutum ya kamu da sankaran mafitsara ba shi da inganci sosai. to amma likitoci suna amfani da wannan dabara domin ba su da zaɓi. Masana masu bincike a ƙasar Birtaniya sun ce nan ba da jimawa ba za mu yi gurbin gwajin da ake yi da karnukan da aka baiwa horai iya sunsuno irin sankaran da mutum ke fama da shi. Sankaran mafitsara na ɗaya daga cikin ire-iren sankaran da ke kan gaba wajen kama mazan da suka wuce shekaru hamsin da haihuwa. An kiyasta cewa namiji ɗaya cikin maza bakwai yana fama ko kuma zai kamu da sankaran mafitsara a rayuwarsa. Asusun binciken sankara na ƙasa da ƙasa ya ce a shekara ta 2012 fiye da maza miliyan ɗaya ne suka kamu da sankaran mafitsara. Galibi akan samu nasarar yin jinya idan aka gano cutar da wuri. To amma gwajin da ake yi na fitsarin mutum wato na duba fitsarin mutum ba shi da inganci sosai domin baya ba da sakamako yadda ya kamata wani lokaci ma akan samu kuskure a gwajin a saboda haka ne dr claire guest ɗaya daga cikin likitocin da suka fara wannan dabara ta amfani da karnuka wajen sunsuno irin sankaran da mutum ya kamu da shi ta ce da taimakon karnuka ba za a yi kuskure ba. Dalili kuwa, in ji Dr. Claire Guest, shi ne. The dogs have got this fantastic sense of smell, 300 million sensory receptors. Us humans have got 5 million. Ta ce Allah ya yi wa karnuka baiwan iya sunsuno abu fiye da bil'adama. Bincike ya nuna cewa karnuka suna da jijiya ko kuma sinadaran sunsuna miliyan 300 yayin da ɗan adam ke da miliyan biyar. a saboda haka ne za su iya sunsuno abin da ɗan adam ba zai iya sunsunowa ba. A yayin da ƙwayayen halitta na gado na sankara kan rabu suna fitar da wasu sinadarai da kannuka za su iya sunsunowa. A gwaje-gwajen farko da aka gudanar a asibitin koyarwa ta jami'ar Milton Keynes a Birtaniya, kannuka sun gano cutar cikin saurin kashi 93 daga cikin ɗari. Baya ga ingancin gane ko mutum ya kamu da sankara, amfani da kannuka ya fi sauri da arha fiye da gwaje-gwajen da ake yi a wato da ake gudanarwa a ɗakunan binciken kimiyya domin kuwa. These dogs have an ability to screen hundreds of samples Dr. Claire ta ce irin waɗannan kannukan da aka horar suna da iyawar gwajin ɗaruruwan samfuri a cikin rana ɗaya. Wannan kuma wata baiwa ce da Allah ya yi musu. Su karnukan da aka horar suna jin daɗin wannan aiki domin su a gare su kamar farauta ce na gano sankara. Akan ɗauki tsawon watanni shida kafin a horar da kare iya sunsuno ƙwayayen halittan gado na sankara. Masana suna fatar ko ba jima ko ba daɗe za su iya amfani da bayanan da suka samu daga karnukan da suka horas wajen ƙirƙiro hancin sunsuna na giri. To amma fa za a daɗe kafin a kai ga ƙirƙiro wannan fasahar hancin sunsuno da ke da kaifi ko inganci kamar na kare. To amma a yanzu masana suna fatan nan ba da jimawa ba, karnuka ne za su iya gudanar da gwajin gane kowane irin sankara mutum ya kamu da shi ta hanyar sunsunowa. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu. masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amu. Zan gaga likitoci, badan kudi shike ba ha, badan kudi shike ba ha, badan buɗe yabo ba ha, badan buɗe yabo, kurin waka kadai don su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. Haka ne. daga batun amfani da kannuka wajen gane irin sankarar da mutum ya kamu da shi lokaci yayi da likitan ku zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da tambayar Malam Lawal Ɓaure daga can jihar Benue. To. Akwai duwatsu ne a mafitsara? Eh to akwai ba duwatsu ba ne wadda <laughs> ke ana kiransu ana kiransu kidney stones to ba wai dutse haka ba sunan da turanci ake kiran kidney stones to waɗansu abubuwa ne phosphate da waɗansu irin abubuwa da suke haɗuwa sai sai kamar dutse to yanda dun soyin girma da yawa in suka zo wurin fitsarin ba su fitowa to sai su toshe wurin kuma suna sa abin yayi zafi kwarai da shi yasa da turanci muna kiransu kidney stones amma ba duwatsu ba ne waɗansu abubuwa ne ƙwayoyin halitta da ke cikin jikin adam suka haɗu sai su yi kamar suna da ƙarfi kuma da wani lokaci dole sai an fitar da su To aiki ake yi ko magani ake ba mutum? Wani lokaci ana aiki, wani lokaci sai a ba mutum magani. wani lokaci akan ba mutum magani sannan ya fitar da su nan kuma lokaci akwai wani abu da ake sa mutum a kamar wani irin ruwa za a sa dan irin na'ura ya rinka halbi wani irin kamar iska haka to shi irin wannan wadanda ake kiran kamar as ultrasound ake kiran su to shi wannan wani lokaci ake sa a yakan fasa duwatsun su kanana yadda za su fito ta tsarin mutum to eh. kuma kamar yadda kake din wasu kwayoyin cuta ne suke haddasa wannan ko kuwa a wadansu irin abubuwa ne da ke cikin inda abubuwan da muke sha da sauransu to in suka haɗu ba kowa ke faruwa ga shi suka haɗu a cikin eh, mafitsarin da sauran sai su yi saman dutse abubuwan da muke sha waɗansu abubuwa suke haɗuwa. Kuma nan da na ake warkarwa ko? Eh in aka aka gane nan da na ana warkar da shi amma abin yana yakan sa mutum ya samu ciwo mai tsanani. Eh duk waɗansu mutane za ga abin na zafi sai an je an kai su asibiti. Amma ba dole sai an yi ma mutum aiki ba ko? A ba dole ba ne in ya tsanani ana aiki amma ba dole ba sai an yi a aiki wani lokaci waɗansu mutane ma akan ce ko su ƙara shan ruwa akwai abubuwa dai da ake ba mutum ya sha. Wato ya danganci tsananin ciwon da kuma abin da likita ya gani. Eh abin da likita ya ce to duk waɗannan ka haɗa to amma dole ka je wani likita za a haɗa maka abubuwan. you know sannan ka ƙara shi yasa wani lokaci akan so mutane su rinka shan ruwa sosai domin ya rinka wanke mafitsarar kowane lokaci to Allah ya sauwaƙe amin amin ina fatan kuma shi malam lawal baure yana kusa kuma ya ji wannan ansa da ka bayar kuma ina fatan mun fahimci tambayar da ya yi. eh hajiya to malam Hafisu Balaraba Gusau ya ce kullum da yamma wai sai kan shi ta zafi yana sarawa amma idan ya yi bacci gari ya waye sai ya rabu da ciwon kan sai kuma da yamma ya sake dawowa to to eh, shi ne yake son ya san me ke menene dalili to akwai wasu abubuwa mutane kamar bayan mutum ko ka tsaya gaba kiɗa rana ka kamar kana aiki ko wani abu ana kiran shi kamar tension headache to wannan ciwon kai ne wani musamman wanda ke faruwa a kai a kai haka kawai lokaci akwai waɗansu ana kiransu yadda ce tension headache amma an ya ji wani likita akwai magunguna za a rinka ba shi wanda zai taimaka ya rage tsananin ciwon eh to likita shi me yasa ne sai da yamma ne ciwon yake zo mishi sannan ya ce in ya kwanta domin ko yawanci abubuwan da suke da rana ko waɗansu abubuwan da suke duk ya rana har yamma waɗansu kuma to sai ga abin ko waɗansu ya danganta abin da mutum ke yi To kamar ka ce ya danganci mutum abin da yake idan mutum aka gano cewa wani abu da yake yi ne in ya daina yi zai rabu da ciwon ne ko eh, ba. Eh mutum ya daina waɗannan abubuwan ko abubuwan da suke damin sa ya daina irin abubuwan nan zai rage tsananin sa ko ma ya warkar da shi. In in aka gano cewa ko aikin da eh. yake yi eh, ne. Eh aka ce tension abin da yawanci ana kira tension headache domin wani abubuwa da ke damin ka kowane lokaci ko kuma wani lokaci akwai wasu abubuwa da ke faruwa in ban da wannan akwai wasu abubuwa da ko muke ci ko na abu da ke faruwa ke shiga cikin jini da kwakwalwar mutum ke kawo wannan to in dai ka gane abin da ke kawo shi za in aka gane za in ka daina ko kuma aka bayyana maka in ka daina abubuwan nan to wannan yakan rage tsani ko warkar da kai ma amma wannan bai yi ba likito za su iya bincike kuma a baka wani magani wanda zai warkar da kai in aka yi sa'a. To ga aikin da mutum yake zai iya samun wannan ciwo? Eh aikin da mutum ke wani lokaci na iya ka sa mutu wannan aikin ciwon kan. To akwai likitoci na musamman ne da za a gani idan mutum. Eh akwai likitoci wanda suke kawai sun fahimci akan abubuwan da ke hanci da ido da wuraren baki hanci da ido. Irin za a eh, gani. ya north and south ake kiransu to ENTs muke kiransu dan to mutum je waɗannan ko kuma suke na kokolwa da sauran za su duba suka duba akai akai sa za a iya ba shi magani hajiya kuma galibi ana warkarwa ko eh ya galibi ana warkarwa eh hajiya ba mutum zai ta shan magani ba har iya rayuwa a ba har iya rayuwa a ba haka yake ba hajiya to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Jummai daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A ce To yanzu kuma bari mu je ga sahabu Imam Aliyu mu ji so mun taɓin shirin shi. Mun ƙudir aniyar ganin mun farfaɗo da makarantunmu ta hanyar fara gyare-gyaren makarantu tare da samar da kujeru na gari da ruwan sha da makewayi da sauran abubuwan bukata a makarantunmu kuma za mu horar da malamanmu domin toshe gibin da ake samu a tsakanin malamai muna tabbatar muku cewar gwamnatinmu za ta ƙara ɗaukar malamai aiki a ɓangaren darussan lissafi da turanci da kuma kimiyya da fasaha. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufa'i kenan a saurari shirin da gari na kowa ranar kowace Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. a kasance da sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma a takaici baban Sule. Yaron nan ɗan gudun hijira daga ƙasar Siriya mai shekaru uku da haihuwa wanda aka tsinci gawarsa a wata gabar ƙasar Turkiya bayan da jirgin ruwan da ke ɗauke da su ya tuntsire an bayyana shi da suna Ailan Kurdi jiya Alhamis. Jiya Alhamis ɗin kuma wani alkalin kotun tarayya a Amurka da ke jihar Kentucky ya ba da umarnin a jefa wata a kawun ƙaramar hukuma a gidan yari saboda laifin raina kotu bayan da ta yi watsi da umarnin kotun na baiwa 'yan luwaɗi satifiket ɗin aure. To an gaishe ka kafin mu sallama da ku godiya ta musamman na sakon bangajiya ga waɗanda suka halarci jana'izar mama Dije Ali wadda ta rasu a safiyar shekaran jiya a garin Bara, aka kuma jana'izar ta a garin ranar Alhamis a jihar Bauchi. Allah ya ji kanta wanda kuma an yi addu'a a majami'ar Ekwa, Allah kuma ya kyautata ƙarshenmu. A madadin shi ka almasi da ya taya ni gabatarwa sai kuma Shubahiro Dodo ne sai injiniyanmu na yau David Usman Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.